Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yini na goma a cikin yinnai na wannan wata mai girma mai albarka wato wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma 27 ga watan biyu 2026 domin ci gaba da darasinmu na ramadan da muke yi na tadabburin alkur'ani mai girma a cikin littafin attibiyan fi tadabburin Qur'an na malamai guda biyu al'usar Dr. Ahmad Isa al-Nasarawi da kuma al'usar Dr. Abdulkarim Ibrahim Saleh hafizahumallahu ta'ala. waɗannan malamai Allah ya saka musu da alkhairi suna mana batu a game da nau'ukan tadabburi muka ce manufofi kenan manufofin tadabburi wato tintintini da jujjuya ma'anonin alkur'ani domin kaiwa zuwa ga sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya sokar da alkur'ani don shi wannan zai zo majalisunmu na goma kuma a wannan masallaci jami'u sagidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu mun ji nau'i na farko shine ana ta tadabburin alkur'ani mai girma domin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskata shi kanshi alkur'ani wannan nau'i na farko kenan ko manufa ta farko kenan ana karatun alkur'ani mutum yana bibiyar ma'anonin yana jujjuya su yana kaiwa yana komowa a cikin zuciyarsa da ma'anonin alkur'ani domin ya ƙara tabbatar da gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyar alƙur'ani mai girma na biyu tadabburin alƙur'ani domin wa'azantuwa mutum yi wa kansa wa'azi ya ɗau wa'azozan da alkur'ani ya zo da su wanda Allah ta'ala a wurare da yawa ya kira alƙur'ani da cewa mau'iza ne ya kira shi da tazkira ya kira shi da zikira dukkaninsu waɗannan lafuzzan suna fa'idantar da wa'azi wa'azi shine ne maka gargaɗi akan abin da ka sani domin kakka kauce wa daidai a tunatar da kai abin da ka manta sannan kuma a sanar da kai abin da baka sani ba duk wa'azi na ciki shi yasa duk karatun da ake yi wa'azi ne islahi ne sabo na mutanen gari suka zo sai a ce wa'azi daban muhadara daban duk muhadarar da ba wa'azi a cikin ta bai kamata ma ka saurare ta ba yawwa duk karatun da ake maka to wa'azi ake lafazin wa'azi wa'azi lafazi ne mai daraja lafazi ne na alqur'ani Allah ganar da na uku suka ce mana النوع الثالث تدبره لاستخراج الأحكام منه تدبر القرآن ججو يمعنو لنسا دومن فتده hukunce كنشي دقا تكنسا الله shine irin wanda manya-manyan malaman fikihu waɗanda suka tafsirin alƙur'ani suka yi kowace mazhaba a cikin mazhabobi da ake da su na fikihu to za ka ga suna da nasu kusan wanda ya buɗe wannan babin a tarihi shine al-Imam Shafi'i al-Imam a cikin littafansa akwai ahkamul Qur'an ahkamul A nan malaman fikihun tafsiri malamai ne na fikihu amma masana tafsiri sau da ka za su ciro maka hukunce-hukuncen addini a cikin alƙur'ani ta hanyar tafsiri ta hanyar tadabburi sun kasu gida biyu akwai waɗanda suka kalli alƙur'ani a matsayin kowace aya daga cikin ayoyinsa to ma halat min hukmin shari'i suka ce ba wata aya alƙur'ani da ba za a iya tsatso wani hukunci na shari'a a cikinta ba Shi ne har wani ya kawo musu su ce ah to wani fikihu za a fitar a cikin tabbat da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد suka tambaye su sai suka ce fiha jawazu takniyatil kafir sai a cikin wannan ayar akwai hukuncin fiqh hukuncin fiqhun shine ya halasta ka wa kafiri abu wani baban wani ka masa alkunya wadda kalmar ita alkunya daraja ce balarabe baya maka alkunya sai ka isa idan balarabe ya kira ka da abu fulan to ka kai matsayi a wajensa kenan sau da la yusanni bismik bal innama yukanni sai ya ce baban wani abu fulan eh to qur'ani sai zo sai ya ce ne tabbat yada abi lahabin wa tabbat sai suka ce fiha ay fi surati tabbat yada fi surati al-masad hukmun fiqhiyyun wa huwa jawazu takniyati al-kafir ya halasta ayiwa kafiri alkunya ba musulmi kawai ake wa ba wanda da hikima yana cewa ukannihi li ukrimahu wala ulaqibuhu hmm? ce ina masa alkunya amma bana sa masa laƙabi saboda su tari laƙabi yakan zo da matsala laƙabi yakan zo a matsayin a soki mutum ko kuma a yabe shi akwai laƙabu madhin akwai laƙabu zannin zai iya yi wa a mutum laƙabi laƙabi ne mai kyau sannan zai iya zama kuma laƙabi mummuna shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce wala tanabazu bil alqab yawwa kakku jefan junanku da laƙubba waɗanda suka kasance munana to amma ita alkunya ƙur'ani ya zo ya tarar da larabawa suna yin ta a matsayin wata ta'ada kyakkyawa tasu ta girmama junansu da tsara mutuncin junansu sai mutum ya ce ya aba fula to abu lahab shi ma gashi sai su kuma waɗancan malaman suka ce a'a ai abu lahabi ba alkunyarsa ba ce laƙabi ne domin daga cikin nau'ukan laƙab ana yin laƙab bil ubuwa al-laqab bil ubuwa kamar yadda wasu dabbobi suke da laƙabi hmm? misali eh, abin nan eh, zomo balarabe yana ce mishi abul hasan abul hasan laƙabin zomo ne al'arnab abul hasan da ha ƙarami da sinin da lamu shine abul hasan akwai irin su ummu arba'in wa arba'ina kunama mana da lakabi sunanta um, ummu aryati sai suka ce lakabi ne abu lahab ba ba alkunyarsa ba domin akwai akwai akwai alkunyarsa eh, akwai alkunyarsa wadda ake kiransa da ita ba abu lahab ba suka ce ƙur'ani ya sa masa abu lahab ne a matsayin suka cewa shi ɗan wuta ne to suka dai tattauna tattaunawa irin wannan to sai nau'i na biyu na malamai su ne waɗanda suka kishiyanci waɗannan waɗanda suka ce a'a ba kowace aya ba ce ta alƙur'ani akwai hukuncin fikihu a ciki suka lissafa suka ce kakaf ayatul ahkam guda ɗari biyar ne a cikin ƙur'ani a cikin ayoyin alƙur'ani guda dubu shida da wani abu da saɓanin da ake akan ɗoriya to sai suka ce ayoyin ahkam ayoyin da kai tsaye za ka iya bakon hukuncin fikihu suka ce guda ɗari biyar cikin waɗanda suka tafi a cikin irin wannan ma'azu a kan wannan ma'anar in ka kalla shi kan shalimamu shafi'i abin da ya tafi a kai kenan domin ba dukkan ayoyin alkur'ani ya ɗauka yi wa tafsiri ba ya fitar da hukunce-hukunce a ciki haka irin su aljassas na mazhabin hanafiyya haka irin su ibn al-arabi maliki na mazhabin malikiya kafin sa eh, akwai irin su alkiyal haras alkiyal harasi na malikiya ba duka ayoyin alkur'ani suka ɗauka suka musu tafsiri da niyyar cikin hukunce-hukuncen fikihu ba a akwai ayoyi keɓantattu waɗanda su ne suka ɗauke su a matsayin ayoyin hukunci ayoyin hukunce-hukuncen fiƙihu mas'alolin fikihu amma irin su al-Imam al-Qurtubi maliki su sai suka ga cewa ga gabaki ɗaya kowace aya za su ɗauke ta ayatan ayatan wa ma khalat ayatun qur'aniyyatun min hukmin fiqhiyyin shar'i ba wata ayar da ba za a iya ciro wani hukunci na shari'a ba shi yasa yi tafsirin alqur'ani tun daga farko har ƙarshe kuma da manufar ne da manufar tsatso hukunce hukuncen fiqhu a ciki aljan shi yasa da ya tashi sai kira littafin sa da aljami'u li ahkamil qur'an su ko sauran duk in ka bi littafin su zaka kai ahkamul qur'an suke sa shi ko al-imam sai sa aljami'u li ahkamil qur'an a cikin masu fahimta ta baya ba masu fahimta ta biyu waɗanda suke ganin ayoyin alkur'ani ba duka ake isin babu a ciki ba akwai a zamaninmu kusa-kusa da mu ba da dadewa ba in mun ce haka a wannan zamanin yake a sheikh Muhammadu al-amin al alaihi rahmatullah a littafinsa adwa'ul bayan fi idahi qurani bil qur'an manufofin a sheikh Muhammadu al-amin al a tafsirinsa guda uku ne manya-manya manufarsa ta farko ita ce tafsirul qur'ani bil qur'an ya fassara al-qur'ani da al-qur'ani manufarsa ta biyu ita ce in mutum ya kalli tafsirinsa da kyau shi shine tafsiru ayatul ahkam ya fassara maka ayoyin hukunce hukunce ayoyin hukunce hukuncen fiqhu riba ciniki aure saki kome hulɗi, ila'i da makamantansu reno shayarwa bashi jingina da makamantansu wannan ita ce manufarsa ta biyu manufarsa ta biyu ita ce ta uku ita ce isbatul aqaidis salafiyya tabbatar da aqidin ahlus sunna wal jama'a waɗanda aka samo su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa sahabbai suka karantar da almajiransu tabi'ai tabi'ai kuma suka karantar da almajiransu atba'u tabi'i to abin da yake nan wannan na cikin manufofin tadabburin Alƙur'ani. shi yasa zaka ga wani zuwan allamatu shankiti rahmatullahi alaihi a cikin a cikin adwaul bayan in kana neman tafsirin wasu ayoyin da yawa ba za ka gansu ba ba za ka gansu ba saboda ne ka'idarsa ita ce yana tare da waɗancan malaman da suke ganin ba kowace aya ba ce ake ciro hukunce-hukuncen fiƙihu a cikinta to wallahu alam wannan tsohuwar tattaunawa ce ta malaman ulumul qur'an da usulul tafsir a game da ayoyin hukunce hukunci to shine listikhraj al ahkam minhu domin fitar da hukunce hukunce a ciki sawa'un kana zalika mimma yattasilu bil aqaidi to kun ji ko waɗannan malaman sun tafi akan cewa hukunce hukuncen masu fadi daidai ne hukunce hukuncen nan sun shafi hukunce-hukuncen aƙida ne domin hukuncin aƙida abun da ake ƙudircewa a zuci a bauta wa Allah da shi a babin tauhidi to shi ma hukunci to sai suka buɗe ma'anar cewa fitar da wannan kamar a cikin waɗanda suka shahara da ba wannan ɓangaren na al'akamul aƙa'idiyya muhimmanci al-imam ibn kafi Alimami ibn wanda alimami imam ibn kathir manufarsa babba shi ma ita ce tafsirul qur'an bil ma'thur kaga can shi ya ce tafsirul qur'ani bil to shi al ibn kathir tafsirul qur'ani bil ma'thur ya fassara maka Alƙur'ani da abin da yake wahayi ko kuma abin da waɗanda aka saukar da wahayi a gabansu suka faɗi duk yana cin alma'asu shine sai ka kawo tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bis sunna sai kuma tafsirul qur'ani bil aqwali salafiyya fassara alqur'ani da alqur'ani fassara alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fassara alqur'ani da maganganun magabata waɗancan matakan guda uku to al-imam ibn kathir yi haka sannan na biyu isbatul aqidati salafiyya shi ma shi yasa malam ibn kathir almajirin shaykhul islam ibn taymiya ne a makarantar sa ya fito shi ya rike wa makarantar shaykhul islam ibn taymiya bangaren tafsiri shi ya fi shahara ya fi fice a wannan makarantar tafsiri na biyu yana da rabo mai yawa a cikin ilimin hadisi shi yasa yana cin alhuffas. الحافظ ابن كثير حقا haka ake ce masa hibzunsa ba ana nufin magabata idan suka ce alhafiz da to ba sa nufin mahaddacin alkur'ani suna nufin mahaddacin hadisi ina jin na taɓa wannan batun ga ɗalibai na buga misali da littafai guda biyu na al'imamu zahabi al'imamu zahabi yana da littafai guda biyu na farko littafinsa shine tazkiratul huffaz ya tara malaman hadisi ne mahaddata hadisi tun daga sayyiduna abubakar radiyallahu anhu har zuwa malaman zamaninsa to daga nan kuma sai aka gan shi ya rubuta wani littafi ya sa masa suna tarihu alƙurra'il kibar eh? kaga waɗannan alƙurra'u waɗancan kuma ne alhufazu to al'imam ne yana da wannan to yana da rabo a hadisi sannan kuma ga tarihi to wannan dai shine a takaice kan aw il a'mal muta'alliqati bil jawarih ko kuma hukuncen hukuncen ayyukan da suka ratayi da gabobi wato hukuncen hukuncen fiqhu kenan ya za a yi sallah yanzu misali al-imam al-qurtubi idan ya zo Waƙi salata ta atu zakata warka'u ma'ar raki'in ba a bakara take ba ka ga a bakara take to daga nan zai tsaya maka sai maka hukunce kuncen sallah ya fito da matsalolin sallah hmm? Waƙi aqimus matsala ta farko wannan umarnin wani irin umarni ne na wajibci ne ko na mustahabbanci ne sai ya tabbata kenan hukuncin sallah wajibi ne wajibci ne to daga nan sai zo ya fara maka bayani kan mecece sallah wannan abubuwa ne farillai a cikin sallah me sharɗanta sai ta lissafo maka misali ibnu al-arabi maliki ce. amma ayoyin da ba irin ta ba waɗanda ba hukunci kai tsaye ya fahimta a cikinsu ba to ba za ka gansu a cikin tafsirin shi ba ba za ka gani ba awis suluk ko kuma hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da gyaran zuciya shine suluki gyaran zuciya su ma hukunce-hukunce ne idil ahkamu tashmalu dhalika kullahu domin hukunce-hukunce da ma'anar hukunci da ma'anarsu to suna kunsar duka waɗannan gabaki ɗaya bi mafhumi hal awsa'i da manufa wacce take mafi yalwa mafi faɗi kun gani ko to shi yasa su su irin su Alimamin imam al-Qurtubi suka raba kai suka suka dauki duka waɗannan in ka dauki aljami ne li ahkam al-Qur'an na al qurtubi duk waɗannan zaka gansu duka zaka gansu in hukuncin aqida ne zai maka bayani shi yasa al-Imam al yana da radduda ga al-aqaid al-munharifa da yawa a cikin littafa a cikin al-Jami' li aqam al-Qur'an ya wa in shi'a raddi ya wa sufaye raddi ya wa mu'tazilawa raddi duk da cewa shi kan shi al-Imam al eh, yana da wasu mu'akhazat da malamai suka masa a babun aqida Allah ya gafarta masa ya yafi masa to sannan zai zo kuma hukunce-hukuncen fiƙihu tunda dama yana ya rubuta littafin ne da da da gunji bi nabratin fiqhiyya da gunji irin na malaman fiqhu a matsayin faqihi ne shi to haka kuma suluki in ya zo duk wani abu da zai tsarkake zuciyar bawa ya kusantar da shi ga Allah ayi da take bayani akan haka to sai ya tsaya yi bayani akai to duk wannan na ciki wannan manufa ta uku kenan ko nau'i na uku kenan na tadabburin alkur'ani ana karanta alkur'ani a fahimci ma'anar ai ta jujjuya ma'anonin domin fitar da wannan ai ta fito da wannan ai ta fito da su ai ta fito da shi annau'ur rabi'u nau'i na hudu tadabburuhu lil ala wujuhi fasahati tadabburin alƙur'ani domin tsayuwa akan fuskokin fasaharsa fasaha da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a ciki fasaha akwai fasahatul kalam akwai fasahatul kalima akwai fasahatul mutakallim ita kanta kalma ana son ta kasance fasihiya balarabe yana kawo sharuɗan kafin kalma a ce tana da fasaha sai ta cika wata sharuɗa wasu sharuɗa daga cikin sharuɗan ta ta kasance ta dace da ƙa'idar sarfu duk kalmar da ka faɗe ta amma ta saba wa ƙa'idar morphology ƙa'idar da ake gina kalma to wannan kalma ba a matsayin mai fasaha sannan wannan kalmar ta kasance ta kubuta daga ta'aqidul lafzi ya zama ba ta da wahalar faɗi kuma kalmomin larabci suna da wannan baiwa za ka ji su ana faɗin su da salala kawai za ka ji kamar suna gangarowa ne a akan harshenka kamar yadda miyau ke gudana a harshenka to wannan na ciki sannan akwai fasahatul kala waɗannan kalmomin da da su ake gina magana to sai ka zaɓo su waɗanda suke sun cika sharaɗin fasaha to daga nan sai ka sa su a cikin maganarka kai aiki da su fasaha kenan fasahatul kala to kai kuma da zaka yi to sai a kira ka da fasihun wato kai mai fasaha ne kalmominka sun ci jimlolinka sun ci sun sha sannan kuma kai ma kenan zaka ne zaka sha wa balagatihi sannan kuma da fuskokin balagansa ita kuma balaga ita ce amfani da waɗannan lafuzzan masu fasaha jumloli masu fasaha a samu mutum ne fasaha amma kuma a ƙara masa da me da abu biyu me wannan shi ne mura'atul rijal wa mura'atul hal bayan ya zaɓi kalmomi masu kyau da zai yi amfani da su to kuma ya kula da halin da ake ciki wuri likulli makamin makalo ina ne zai yi wannan magana sannan wani irin hali ake ciki wani hali ake ciki yanzu bari in buga mana misali ce wannan al'amari da ya faru Allah ya daɗa mana irinsa Allah ya ƙaro mana irin sa ninkin ba ninkin a cikin maganar nan tawa me nayi ya sunan abin da nayi addu'a a ciki akwai wata kalma da ne amfani da ita wadda bata dace ba waye gano akwai wani abu da ne wanda bai a ciki kalmar da bata dace ba kun yi shiru ba ku gano ba wanda ya gano wata kalmar da bata dace ba kenan to kun yadda cewa kalmomi masu kyau ne amfani da su amma kun san da inda aka yi amfani misali da aka tashi za a yi amfani da wannan lafazin ba ni ba kawai sai aka yi a gidan mutuwa ka je aziya kawai sai ka yi amfani da wannan lafazin waɗannan kalmomin <laughs> gidan aziya <laughs> ya dai sun yi daidai to kaga ba balaga kenan ba a yi balaga ba kalmomi masu kyau jimloli masu kyau amma sai aka ɗauke su aka je aka yi amfani da su a ina a mahallin da bai dace a yi amfani da su to babu balaga eh. yanzu mutum ya zo 'yan siyasa hatta 'yan siyasa da kake ginin su musamman irin namu na danna ai suna da bambanci an ce wani da ya ji wani gari sai bai san kalmomin su ba da ya tashi sai ce ya ku matsiyatan gari kaza wai matsiyata shi tsakanin shi da Allah abin da yake nufi yana nufin wai talakawa wato mutanen gari amma kawai da ya tashi ya ce ya ku matsiyatan gari kaza ya faɗi garin yanzu wannan zai ci yi siyasa kaga ba siyasa ba balaga to kaga wannan akwai shi in ka dai za yi wa 'yan ƙauye bayani akwai lafuzan da za yi musu amfani da shi ko wa'azi kake akwai misalin da za ka buga wa 'yan ƙauye a addinance ba za su gane shi ba akwai kuma waɗanda in kana magana da su waɗanda ake ce musu muthaqqafun su kuma akwai lafuzan da za yi musu amfani su ce yes shi yes akwai nizinin a ciki ko ba haka bane <laughs> shi akwai rizinin a cikin wannan gaskiya eh, eh, ce kai aiwa ne yana magana logically ko ba haka bane <laughs> in ko akwai kalmomin da in yana amfani da su ce kai nan sai su faɗi wani lafazin wa ijazihi da kuma da kuma tuntuntuni game da ma'anonin alqur'ani a lokacin da ake karanta shi domin fitar da ijaz wato gajiyar wadda alqur'ani yawa wanda yayi wahaltu cewa ba za su iya kawo qur'ani irin qur'ani ba wannan wanda wanda wanda ya buga misali a aikace shine al-Imam Mahmud az-Zamakhshari gaskiya a babi na a babi na wannan ba yi da sa'a to amma sai aka yi rashin sa'a munharifi ne aqidatan aqida shi ba ta da kyau ba mu'tazili wanda suke gabatar da hankali akan nasi kuma wannan aƙidancin nasa mummuna ya masa tasiri a cikin tafsirin nasa haqa'iqut tanzil al-kashaf fi haqa'iq at-tanzil al-kashaf fi haqa'iq at-tanzil littafin sa kenan tafsiri ne mai kyau shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ya yabe shi sai ce laula ma fihi min al-i'tizali in ka cire abin da ke ciki na aqidar mu'tazilanci to lallai yana cikin tafsiran da suka fi kyau a babu balaga babu tafsirin da ya kai shi mahmudu zamakhshari amma ba a ba ɗaliban ilimi na ƙasa-ƙasa shawarar su rungumi wannan littafi su ce za su yi ta karanta shi sai dai mutum zai karanta a gaban malami mai aƙida ko kuma shi ya zama malami zai iya tantancewa yana da alat alat yana da ababen da ake amfani da su domin tantance abu mai kyau da mara kyau to daga nan ne ake ba shi shawara ya ɗauki alkashaf fi haƙaƙi tanzil na al'allamatu zamakshari ya karanta zai fa'idantu wasu rufi khitabihi da nau'ukan yadda alƙur'ani yake magana a wannan zamanin akwai wata marubuciya da ta kwaikwayi al'imamu zamakshari ita ce aisha bintu shafi'i aisha bintu shafi'i har ta kirkiro wani nau'i na tafsiri ta sa masa suna a tafsirul bayani a tafsirul bayani min qur'anil karim tana nufin ai a tafsirul balaghi ta dauki tunda ilmul balaga ya kasu gida uku ko ilmul bayan da ilmul ma'ani da ilmul badi'i to kuma ana cewa ilmin balaga kai tsaye a ce masa ilmul bayan ma to sai ta dauke shi sai ta kira ilimin tafsiri a wannan bangaren da at-tafsirul bayani lil qur'anil karim ita ma ta ba da gudunmuwa mai yawa a ciki mijinta kuma shine shine Muhammad Amin Al-Khuli manya-manyan masana adabi ne a Masar su biyu da ita da mijinta sun dade da rasuwa amma dai in wannan zamanin to tana da rubuce-rubuce da yawa da ta yi a wannan bangaren in ka cire littafin Az-Zamakhshari a tsakiya cikin wanda ya kokari shi ma wajen fito da nau'ukan lafizan abin nan nau'ukan abin nan salo-salon alƙur'ani a magana da kuma kula da harshen larabci akwai abu abu hayyan al-andalusi abu hayyan al-andalusi dan zamanin su shekul islam taimiyya ne yana cin al'ayyanu thamina yana cin malaman karni na takwas tafsirin sa yana da kyau shine al-bahrul muhit shi ma ya ba wannan bangaren muhimmanci sosai wannan fa uwa fa kana ji fa za ka yi fa tafsiri duk kana buƙatar waɗannan wallahi tallahi da a ce da gaske ake yi a ƙasar mu in waɗannan tafsirai tafsirai da ake yawaita yi wallahi da ba za ka ga ana yin su akwai wanda zai zo ya buɗe littafin Allah yana fassarawa da za ka ware shi daga kai sai shi ka ce wane ka ji tsoron Allah alƙur'ani littafin Allah ne lokacin da ka buɗe shi kana karantawa kana yin abin da ka ga dama a ciki mala'iku suna cewa shi wani bayi da kunya haka wani malami ya ce shi wani bayi da kunya shi wani baya jin kunya Allah tsakaninka da Allah kana son ka shiga cikin wannan wanda mala'iku za su ce bai da kunya zai ce wallahi ya san ya ce baya son ya shiga ciki ce to me yasa kake wa littafin Allah gwatsale kake shiga cikinsa kake gatsali a ciki kai abin da ka ga dama kuma ka san baka iya ba kaga wannan shine abun tsoron da ake ciki to amma in babu raqaba babu hukuma wacce take tantance abubuwa shi ce sai kowa ya abin da ya gida yanzu wani da zaka ce ya dauki muktasar muktasar khalil da yawa ba zai iya ba wani ma ba muktasar ba risala ka ce masa ba zai iya karantarwa ba amma kuma yana tafsiri ba zai iya karantar da risala ba amma kuma yana karantar da tafsirin alkur'ani yana tafsiri za a samu matsala ko ba za a samu ba za a samu shi yasa sai a ƙare da labari a ƙare da zagi a ƙare da sukar waɗanda ba su cancanta a soke su ba da raddin da babu gaira babu dalili a yinsa da tattauna kan siyasa a aje tafsirin alkur'ani ko sai a ɗauko jam'iyyu da masu siyasar masu jam'iyyin kar ai ta magana kai ko ko mutum ya zo yana tafsiri ya zo ya ɗauko wani yana mai kamfen ga littafin Allah a gaban shi amma yana faɗin sunan wani yana cewa ai kaza kaza kaza kaza to duk wannan shine halin da ake ciki inda in ƙasarmu ta zauna lafiya abubuwa sun tafi a seti to za a zama ana da arriqaba arraqaba wannan hukuma wacce za ta riƙa kula da wannan ɓangaren a tantance waɗanda za su yi abu yanzu a unguwa ɗaya idan aka ce an samar da masu tafsiri biyu ɗaya yayi da daddare ɗaya a rana da rana tsakaninmu da Allah bai ishe mu ba da can shekarun baya ai kowa ya san waɗanda a rediyo ake sauraron su. malam baka gumi rahmatullah alaihi shi aka fara sa tafsirinsa a cikin alkur'ani a cikin rediyo kana ji malam ba kakale yake yi ba wani abun malam ya san shi da gangan ta hanyar karantarwa sai ya zaka wa ɗalibai ba abu kaza ba ne sai ka ji suna kawo ba na taɓa sauraron malam yana yana yana yana jawo jiziriya matanin jaziriya na tajwidi ya fara sai wani ya amshi sai malai ya sakan mai malai yana yi kamar ba zai yi ba ya ce ba an cewa ba an cewa la akhadhu bit tajwidi sai zan ce yi sauri ya ce ya tai malai ya kyale shi yanzu wancan ga ban faɗi sunan shi ba amma na faɗi sunan malam to wannan su ne matsalolin da muke fama da su ake ta yi Allah kyauta wani in ka buɗe rediyo ka ji ana jan aya malam a'udhu billahi a'udhu billahi tun kana isti'aza ce ka kaza ko sai dai ka kashe rediyo kuma duk a ƙasar mu ake wannan Allah ya kawo mana mafita wasikhrajin lata'ifin lughawiyyati da kuma fito da ababe masu ban sha'awa na harshen larabci abu hayyan al-andalusi kaga a wannan babin al-imam al da muka yi bayanin sa shi ma ba a bar shi a baya ba wallahi a cikin za ka iya yin PhD ka fito da al-lataif al-lughawiyya fi tafsiri al-jami' li ahkam al-Qur'an lil-imam al-qurtubi zaka iya mawdu'i ka utruha ka bada wannan a matsayin topic ɗinka na PhD kuma ina tabbatar maka zaka yi aiki mai yawa kuma za ka samu sakamako mai kyau insha Allah idan ka haɗu da supervisor mai kyau wanda ya tsaya ya duba aikin ka yadda ya kamata a jami'a allati tustanbatu min madanin nafsi alqur'ani waɗanda ake fito da su a tsatso su daga cikin ababen da nassin alqur'ani ya kunsa sai ka ga ana cirowa to akan yi tadabburi na wannan akwai malamai waɗanda su luga suka ba muhimmanci a tafsirin alkur'ani shine na sha buga mana misali wanda za ka ga wani ya ɗauki wani lafazi ƙwara ɗaya na alkur'ani kawai sai ya ce zai yi rubutu a kansa misali hatta hatta fil ko min buga wannan misali ko alwawu fil qur'anil ko alfa'u fil qur'anil ko alhamzatu fil qur'anil karim duk wannan fa mawdu'ai ne topics ne da zaka iya rubutu a kansu kuma an yi ma to duk wannan yana cikin tadabburin alqur'ani الخامس نهدو النبي يركي عفوا النوع الخامس تدبره للتعرف على ضروب المحاجة والجدال للمخالفين أنا تدبر القرآن domin gane nau'ukan yadda ake kafa hujja kuma ake tattaunawa da waɗanda suke almuhalifina waɗanda suka saba wa addini suka saba wa fahimtar musulunci ana yi ana yi ana tadabbur ya Allah ta'ala yake magana da yahudawa ya Allah yake tattaunawa da nasara kiristoci ya Allah yake tattaunawa da mushrikai duk a cikin alkur'ani za ka fita tunda Allah ya ce wa jadilhum billati hiya ahsan ya kuma ce wa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan da sauran ayoyi waɗanda suke umarni da babu laifi a tattauna da al-mukhalif al-mukhalif shine wanda ya saba maka a fahimta wanda ya saba maka a fahimta to ya ake mu'amala da shi ka gane yadda ake tattaunawa da su al'imam eh, bin nan eh, wanda muka faɗi sunan shi mai littafin ijazul ƙur'an um, menene sunan shi al-baqillani al'imam imam al-baqillani abubakar ne al-baqillani rahmatullahi alai to al'imam imam al-baqillani yana cin waɗanda suka ƙware a wannan ɓangare tattaunawa da yahudawa da tattaunawa da kiristoci da kuma koya maka yadda ake yi wanda yanzu ake ce mishi wannan comparative din eh, ai akwai yan comparative ko to to wannan wannan bangaren yana da mahimmanci amma ba kowa ke yi ba don wasu suna kwaba akwai waɗanda daga cikin sharɗan wannan sai ka fahimci musulunci da gaske sai ka san musulunci ka san Alƙur'ani ciki da bansa to daga nan sai ka tafi ka je ita a taurar da injilar ka san su da kuma hanyoyin da suke amfani da su wajen fassara su shi ma sai ka san wannan to al-imam al-baqillani yana da wannan shaykhul islam taymiya rahimahullah a cikin al-minhaj منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية يا كاو مثلا الإمام الباقلاني ما سيبومي كيو أو النبانجا كم يبقى مثالي تود أنا أنا يونا daga cikin abin da ya faru da al baƙin al-Baqillani rahmatullahi alayhi wata rana kiristoci sun gayyace shi domin muƙabala yana shigowa sai ya kalli fada fadansu waɗanda ake cewa ba su auren nan yana shigowa kawai sai ce barkanku da aiki ya iyalai ya iyalai a matsayin gaishe su ah, sai irin masu kare su nan suka ne suka ce kai ba da kunya ne ba da mutunci ka addinin naka na musulunci ya koya ya za ka ce musu ya iyalai ai waɗannan tsarkaka ne ba su da iyalai ai ba su da mata ba su aure mu a wajen mu aure ƙazanta ne shi kenan shi al-imam al Lami ya girgiza kai su ya ce ikon Allah lalle wannan addinin naku akwai ban mamaki a ciki kun tsarkake fada fadanku daga mata amma kuma ubangijin da ya halicce su ya halicce ku ya halicci sama da ƙasa ya halicci gabas ya halicci yamma da kudu da arewa ya halicci duniya ya halicci lahira ya halicci annabi isa ya halicci mamarsa maryamu shi kuma kun kasa tsarkake shi kun ce yana da mata wannan nan ƙattun banzan tsarkaka ne ba su da mata tsarki ne mutum ya zama bai da mata amma ubangijin halittu shi kuma a ce yana da mata ai shi ce nan fabuhitan da zina kafaru a cikin misali na biyu da da samun tamiya ya buga misali na alimamul baƙin Lami wata rana ya daidai ya tattauna da su daga cikin abin nan wayau da dabarun tattaunawa da makiya musulunci suke da su suna son in zaka tattauna da su tun tashin farko su fusata ka to kun san alama farko ta faduwa a muƙabala ita ce fushi kana fusata ka faɗi kana fusata ba za ka ci mukabala ba wannan fushi shine abu na farko na faduwa in ana tattaunawa a muƙabala da ka fusata ba abin da zaka iya yi Shi kenan. suna shigowa da aka zo za a tattauna sai wani daga cikin fada fadan kiristoci kawai sai ya tashi sai ya ce masa ce sanni da zuwa waɗanda mata annabinsu ta yi zina ba. yana nufin na na'isha da aka mata ƙage sai al-imam baƙin Lami sai ya murmushi sai ya ce ƙur'ani ya ambata mana mata biyu an jefe su da zina ɗaya ya faɗi sunanta ɗaya bai faɗi sunanta ba ya faɗi sunan mamar annabi isa alaihissalam wanda kuke cewa shi kaɗai kuka yi da shi a matsayin annabinku ya kawo labarin matar manzanmu sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunanta ba amma ya yi bayanin cewa an mata ƙage kamar yadda aka yi wa maryam alaihassalam ce amma matar annabinmu ba ta haihu ba amma mamar annabin da kuka ce shi kaɗai kuka yi da shi ta haihu in har za a ce za a laƙaba wani zina to waye ya fi tabbata yi zina eh waye kaga shine wannan to al-imam al-baqillani na da wannan kaga ba sukar na na maryam yake ba su yake wa ilzami sunan wannan a cikin ilmul jadal ilzam shine ka kanan nade wanda kuke tattaunawa da shi kamar sa da akwai wani abu da na gani ana tallana na na na na maganin bera na kama bera mai danko kun gane to shine ka jefa shi a cikin irin wannan yadda ɗera ke yi in ya fada ba yadda zai iya fita to al-imam al-baqillani na da wannan qur'ani kuma na karantar da mu wannan in kai nutsu a cikin za ka ga waɗannan misalan da yawa na ilzami da Allah subhanahu wata'ala yake koya mana a wajen tattaunawa da waɗanda suke sun saba mana a aƙida sun saba mana a fahimta to kun ga akwai wannan wa asalibi da'awati linnas sannan kuma a rika karanta alqur'ani ana tintintini a game da ma'anoninsa domin fitar da salo-salo na da'awa in ka ɗauki fassarar da al'imam min al-qayyim rahimahullah yi wa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasana wa billati hiya ahsan a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada wannan zai baka sha'awa suwaye ake kiransu bil hikimati suwaye ake kiransu bil mau'izatil hasanati suwaye ake kiransu bil jidal alladhi huwa ahsan ko bil mujadalati allati hiya ahsan duka yi bayani kowa ba ɗaya bane kowanne da wanda ake masa amfani da shi al-ikhtilafi ahwalihim ta hanyar lura da sassaɓawar halayensu idan ka zo za ka tattauna da kirista to akwai dabarun da ake tattaunawa da shi shi yasa a wannan zamanin namu muna da waɗanda Allah ya ba su wannan baiwar ƙila za ku ga kwanakin baya wani matashi ɗan ƙasar indiya ko shekara talatin bai kai ba ina jin shekarun shi ashirin da tara yanzu yake PhD-sa da ya yi muƙamala da wani shahararren mulhidi a indiya ya daɗe yana halakar da mutane a indiya yana cewa ba allah ya tara mabiya dandazo aka shirya mukabala a new delhi babban birnin indiya aka gaito wannan yaron matashi ɗan shekara ƙasa da talatin ya wallahi ya kada shi abin ya zama wani abin yaɗawa a duniya sosai ƙasashe da yawa sun gayyata, ƙasar saudi arabia ta gayyace shi ta girmama shi an kai shi wurare masu alfarma a Saudiyya wanda ba kowa ake kaiwa ba dan matashi ga larabci ga turancin ingilishi mana sannan ga indiyancin shi to shi ne fa haka na faruwa suka rikici suka ta bibiye shi da sharri irin yadda suka yi wa Zakir Naik amma ba za yadda za su yi da shi ina jin yanzu ma baya ƙasar Indiya a yan kwanaki gab da azumi na san yana saudiya bai bar saudi arabia ba don gidajen talabijin na saudi arabia da yawa sun yi fira da shi to kaga akwai wannan iyawa ne a cikin marubuta na wannan zamanin akwai a doktor sami amiri sami a doktor sami amiri kusan sa'an muni ɗan ƙasar tunisiya ne asalinsa yanzu nan zai rubuta maka littafi shafi ɗari biyar ‘yan kwanaki ya gama kuma ga kama ƙwaƙwalwa rubuce-rubucensa sannan shi kan shi yana da muƙabaloli da yawa da yi da kiristoci yahudawa mulhidai masu cewa ba Allah almaniyun secularist masu cewa addini daban rayuwar mutane daban ya za a matsa mutane a ce sai sun yi addini a rayuwarsu a basu su cire ba a basu su yadda suka ga dama to yana da littafai da yawa a yanzu a shekarunsa alal aƙalli yana da littafai sun fi arba'in kuma ba wai ƙananan ƙananan littafai ba jibga jibga to Allah ƙara wa musulunci ci gaba to za ka samu akwai yin wannan kuma za da yawa wasu ma ba su san su ba wa turki tasiri alal mukhatabin sannan kuma Alƙur'ani ana ta sa domin gano hanyoyin ya za ka yi tasiri ga waɗanda kake magana da su domin ai fa'idar magana babba ita ce ka siya zuciyar abokin maganarka in kai magana ba a saurare ka ba ba a fahimce ka ba ko kai maganar da bata tafi a cikin zukatan mutane ba to me fa'idan maganarka shine abin da hariri yake faɗa a ɗaya daga cin mukamat nasa a cikin littafinsa muƙama yake cewa sai ya bar wurin alhali ya sace zukatan masu saurararsa yawwa shi ya sace zukatan masu sauraransa ya sace ya tafi da zukatan ya sa a jakashi to haka ake so a magana ka yi maganar da za ta yi tasiri a cikin zukatan mutane bayan maganar da za ka yi ka zama don Allah kake shi ne min alƙalbi ila alƙalbi kamar yadda ashir muhammad hassan hafizahullah yake cewa daga zuciya zuwa zuciya maganar ka ta shigo cikin daga zuciyarka take da gaske kake yi tsakaninka da Allah sannan ta tafi zukatan waɗanda kake magana da su to bayan wannan kuma ana buƙatar salo-salo da amfani da lafizza shi yasa zaka ga yanzu a wannan zamani ya zama fanni ma babba da ake kwarewa a ciki shine Fannu khitab ko su ce mishi fannul khitabil eh, abin na Shi shine public speaking ƙa'idoji na magana a gaban mutane hudu ba na ciki ya kake ji ka je ka sami limamin da bai da fe isar da sako ranar juma'a ya kake ji ya kake jin hudu kuma yanzu yanzu ko ba ka fahimtar larabci idan sai dai suna hudu ba dan Allah kake ji ba ka fahimtar larabci amma sai dai yana hudu ba da wannan muryar tasa da salansa na hudu ba sai ka rika jin wasu sakonni a cikin zuciyarka har ma ka rika yin irin yadda mutanen manada suke fassara indiyan ana kallon fim din indiya din nan da sai ya ce kaza ne alhali kawai motsin jiki <laughs> ya ce ba zan yi ba duk ba da gaske da ake fassara wannan ba kawai fassara ce ta ta kama kame ta ta <laughs> abin da ba shi kenan ba body language ake amfani da shi to akwai wannan wasu bulil iqna'in lati tadammana alquranul karim da hanyoyin gamsar da mutane a jawabi a magana waɗanda alƙur'ani ya ƙunshe su wallahi za ka yi ta ganin waɗannan gasuna. to wannan na cikin usu abin nan nau'ukan tadabburi da ake da shi shine na biyar annan usajisu tadabburu min ajin lissir na'ibihi an ghairihi siwa sunnatin nabawiyyati al-mutahharati fa inna hasharihatun lahu tadabburu yin tintintini game da alƙur'ani da ma'anoninsa min ajli na domin a wadata da shi min ghairihi ya zama ba a buƙatar wani wanda ba shi ba siwa sunnatin nabawiyyatil mutahara in ba hadisi ba in ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa innaha sharihatun lahu domin ita sunna fasarsa ce ka riƙa karanta alƙur'ani kana ganin ya za ka yi komai ka fita. kamar yadda sayyidina abubakar radiyallahu anhu yake cewa da allurarsa za ta faɗi cikin duhu ya san ayar da ta ce ga inda take ne abin da yake nufi kamar yadda ne usaili hafizahullah yake faɗi yake cewa ne al'ilmu kulluhu fil qur'an in kana nafi'an duk ilimi mai amfani yana cikin Alƙur'ani. to amma sunnar manzon sama ba da zaka ka fahimci alqur'ani in baka baka dauko ta ba قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا فدا أتشم مجموع الفتاوى وأما في باب فهم القرآن أما أباب أوجم فهمت القرآن نن ينا مك تفسير يرفع الله الذين آمنوا كم والذين أوتوا العلم درجات to wannan aya ce ke fassararta a qismu tafsir na majmu'ul fatawa nasa cikin tafsirul a cikin sotul mujadala to shine yake kawo maka fallalar masu ilimi wannan waje yana da mahimmanci sosai muka ce za mu karanto ne zai cinye mana lokaci da yawa wajen shafi biyu ne shafi biyu ne ya yi tafsirin aya ya fa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات to shine ta kawowa ya ta kawowa ya ta kawowa to har ya zo nan ya ce amma masu ilimi da Allah yake nufi yana ɗaga matsayinsu a cikin wannan ayar ta suratul mujadalati to a babin fahimtarsu da alƙur'ani fa huwa aitalil qur'anil karim mai karatun alƙur'ani a cikin ma'abota ilimi da'imu tafakkuri fi ma'anihi to zaka same shi tutur yake kullum ya dukufa a wajen tintintini game da ma'anonin alƙur'anin wata dabburi li alfazihi sannan da jujjuya ma'anonin lafazin wastirna'ihi bi ma'anil qur'ani sannan kuma yana wadatuwa da ma'anonin Alƙur'ani, wa hukmihi da kuma hukuncin da Alƙur'ani ya yanke an ghairihi min kalamin nas baya buƙatar magana wasu mutane in ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi ba kuma maganarsa magana Allah ce wa idza sami'a shay'an min kalamin nasi idan ya ji wani abu daga cikin maganganun da mutane suke yi ko suka rubuta a cikin littafansu wa ulumihim da ilmomansu arabahu ala alqur'ani to sai ya je ya auna ya gitto wannan abun ya auna qur'ani ya tabbatar da wannan abu qur'ani ya yadda da shi fa in shahida lahu tazkiyati qabilahu idan alqur'ani yi wa wannan ilimin shaida cewa ilimi ne mai tsarki qabilahu to sai an shi wannan ilimin wa illa raddahu in ku ba haka ba sai watsi da wannan haka magabata suke suna auna ilmoma musamman ilmoman da ake ce musu ulumul awa'il ulumul awa'il sune ilmoman da irin su aristotle irin su platon su socrates da makamantansu suka zo da su ilimin mantiki ilimin falsafa da theology irin nasu da sauran ilmoma wanda waɗannan mutanen waɗanda tun kafin zuwan annabi isa alaihi salam da shekaru da ƙarnona suka yi rayuwa a ƙasashen turai a ƙasar girka da kuma ilmoman mutanen rum rumawa da ilmoman mutanen masar alfiniqiyu da sauran ilmoman da waɗanda suke kafin annabi salama suke taƙama da su waɗanda ba a gina su a bisa wahayi ba ba a hasken wahayi aka gina su ba to malamanmu waɗanda suka fahimci alƙur'ani ƙur'ani shine rariyarsu shi suke ɗauka sai su zuba waɗannan ilmoman domin su ga meye daidai ne ba daidai ba kuma ƙur'ani shine madubin dubarudinsu da suke maƙalawa domin su hango cuta ko mun ƙanƙantarta microscope sannan su yi amfani da telescope domin hango abin da yake can nesa ya zuƙo musu shi ƙur'ani suke yi so daga duk ilimin da alƙur'ani ya yaba ya nuni zuwa gare shi mai amfani ne sai su ce to ai namu ne dama so daga duk wani ilimi da ka sani mai amfani ko na addini ko na rayuwar mutane in dai mai amfani ne to Qur'ani ya nuni zuwa gare shi malamanmu suna cewa ba a taɓa samun gaskiyar yadda ɗan adam ke rayuwa a ciki ba gaskiya sai da alƙur'ani ya sauka ƙur'ani ne bayani na gaskiya a game da ya ɗan adam yake samuwa a rene shi a ciki har a haifai amma da tatsuniyoyi ne kawai ake faɗa mutane da wasu labaran da ba ba su da ba su da gaba ba su da baya to kaga duk wannan yana ciki to ana tadabburi don wannan to daga nan ne wasu suka samar da al-ijazul ilmi ma yanzu sai wani ya dauka kawai sai sa akwai wani da ya rubutu eh, abin da Sheikh Muhammad Ali ba. eh ya sa wa littafinsa suna خلق الإنسان بين الطب والقرآن mujalladi guda katutu. halittar ɗan adam a tsakanin mai alƙur'ani ya ce sannan kuma mai ilimin medicine ya faɗa in eh, anatomy physiology duk ya haɗa su a ciki ya kawo ga abin da ƙur'ani ya faɗa idan waɗannan ilmomin sun yi daidai da abin da alƙur'ani ya faɗa su ya tabbatar inda suka saba suka yi kuskure ya kuskurantar da su da sauran littafai da aka rubuta musamman shi wannan malamin likita ne kuma malamin addini al-doktor muhammad ali bar ban sani ba ko ya rasu ban da manye abin nan updating din tarihinsa ba amma yana zaune ne da a jidda jidda ta saudi arabia ya yi chief medical director na asibitota da yawa a saudi arabia sannan kuma yana da fellowship na ƙungiyoyin likitancin duniya da yawa in ya rasu Allah ya fi masa mutumin mala abaka gumi ne kaga sai in shakka game da rayuwar shi ko mutumin sani yana da kujera a al-majma'ul fiqhi li alamin islam suna haduwa lokacin ana tattaunawa ta malamai da masana Allah shi taimaka Allah ƙara mana fahimta Allah ya ji kan magabatanmu Allah ya ƙara tsarkake mana zukatanmu ƙasarmu Allah ya ba ta zaman lafiya shugabanninmu waɗanda suke da suke kula da al'umma Allah maɗaukakin sarki ya kula da su waɗanda suka yi watsi da al'umma suka bar al'umma cikin ni'asu in masu shiruwa ne Allah shirye su in ba masu shiruwa ne, Allah kawo mana da su Allah ka zaunar da mu lafiya waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin ƙasarmu na damuwa na kashe-kashen rayuka da sace-sacen mutane ya Allah ka kama na ƙarshen wannan fitina ba don halinmu ba ya Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh